الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب الله shine wanda ya saukar da alkur'ani da gaskiyar da babu kokonto a cikinta kuma ya saukar da adalci don yin hukunci a tsakanin mutane da adalci alkiyamar da waɗannan suke karyatawa za ta iya kasancewa a kusa kuma abu ne sananne cewa duk abin da zai zo to a kusa yake.